na subscribe sannan ka danna alamar garaurawa domin samun shirye-shiryenmu a kan kare sama da mutum ɗari ne suka mutu cikin satin da ya gudana a jihar bauchi ku biyo mu sannan a hankali zuwa cikin shirin namu domin jin cikakken labarin da muke ɗauke muku da shi a yau Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau a cikin sabon shirin namu za ku ji cewa sama da mutum ɗari ne suka mutu cikin satin da ya gudana a jihar Bauchi. Aƙalla mutum ɗari ne suka mutu a garin Azare da ke jihar Bauchi. a makon da ya gabata inda suka yi fama da rashin lafiya mai alamomi da ke kama da masu ciwon coronavirus azare gari ne mafi girma a jihar bayan bauchi babban birnin jihar ibrahim muhammad baba tsohon ɗan majalisar tarayya mai wakiltan katagum ne ya bayyana hakan cikin wata wasikar neman taimako da ya aikewa da shugaban ƙasa muhammad buhari kamar yadda shahara reporters ta ruwaito baba ya ce mace-macen da ake zargin covid-19 ce ta yi sanadin jefa al'umman gari cikin tashin hankali da damuwa tsohon dan majalisar ya ce kusancin garin na azare da bauchi da kano da wasu manyan garuruwa a jigawa ya saka ta cikin hatsarin kamuwa da cutar coronavirus ya ce kusancin azare da bauchi da kuma kano da wasu manyan birane a jigawa ya saka al'ummar garin cikin hatsarin kamuwa da cutar duba da cewa ta yadu a sauran garuruwan saboda haka yana kira ga shugaban ƙasa ya umarci hukumar kiyaye cututtuka masu yaduwa ncdc da kwamitin shugaban ƙasa na yaƙi da cutar covid-19 su kai wa azare ɗaukin gaggawa To jama'a masu sauraron mu duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu sai ku tare mu a cikin sabon wani shirin namu mai zuwa. kar ku manta ku danna alamar subscribe kana ku taɓa alamar karawarawa domin a sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shiri